يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 ga watan al-muharram shekarar musulunci 1438 wanda ya daidai da sha takwas ga watan goma shekara ta 2016 miladiya Ga a masallacin abdullahi bin abbasin wanda ke mabiyar idda sakwato inda muke gabatar da karatunmu na muwatta imamu malikin rahimahullahu ta'ala bayan hutun kusan wata biyar da muka yi saboda mun yi hutu tun kawo mu tafi azumi muka lissafa watan azumi watan sallah karama watan bayan sallah shawwal kenan eh, zulqada watan zulhijja ga mu cikin muharram <clears throat> wannan saboda hutun sallah da azumi da kuma matsalar ruwa da muka sani to wannan duka da ya kawo dogon zango ko yanzu dai mun dawo na dan lokaci saboda kamar da kowa ya sani cewa aiki kila zai tashi kan hanyar to in ya tashi kila lokacin za mu shawara mu san inda za a koma Allah ka samu dace kamun mu tafi wannan hutun muna da cikin kitabul hajji a kitabul hajji insha Allah za mu tashi babi na hamsin da uku kusan mu yi ƙoƙarin ma mu gama shi kamu a ta hutun amma abin bai yiwu ba amma in Allah ya so kila da nan zuwa karatu biyu zuwa uku kila mu gama insha Allah ta'ala abubuwan da aka riga aka faɗa an faɗa kuma daidai sauran duk abin da zamu yi nan cikawa ɗaya na duk mun gama su da muka kulawa da malam ya tsara mu'amuwa shi in yayi babe babe karshe yana wasu bukka waɗanda yake tattaro su yan hukunce hukunce na yar hada waɗanda kila ba su ambace su ba kai tsaye cikin wasu hadisai mausulai da sauransu saboda haka kila don mai saurin gamawa cewa muka cikin sauri mu tahi in Allah su hukuncin wadihun abin da zamu ambata yau babu luqufi bi arfa wal muzdalifa Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب الوقوف بعرفة والمزدلفة حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر babu wuqufi bi arfa tsayuwar arfa idan ba hukuncin tsayuwar arfa ya saya ba bayani ba mun san shi rukuni na daga cikin rukunai guda hudu na hajji ba su da matsala an san wannan kuma an san tsayuwa arfa ana yanka ne ran tara ga wata wannan babu mashkila an san da wannan amma yana kokarin ya ce muna ina ne za ka tsaya a ran arfa a daidai wani wuri a ina to in dai an san cewa arfa inda take shi na aka so a ce arfa za ka tsayawa in ka san muzalifa inda take sai a ce muzalifa za ka tsayawa amma akwai wasu 'yan bagirgire guda biyu guda yana cikin arfa ko yana kusa ga arfa guda yana ciki ko yana kusa ga zalifa to sunan ba a son ka tsaya wuri da muka diba akwai abubuwa guda uku tsakanin arfa sannan da mina sannan da muzalifa abubuwa guda uku haka suka jere ko ko eh, a ce daga arfa daga mina daga arfa daga muzdalifa sannan zuwa mina cikin arfa kan da a shiga arfa akwai wurin da aka ce batsan urana cikin arfa yake in ka zo muzdalifa cikin muzdalifa akwai kusa koko inda aka ce ma muhaffir to na cikin arfa in ka tsaya baɗan urana baka tsaya cikin arfa baka yi kiya baka yi wukufa arfa ba in dai nan kai ne kuma har dare ya wuce kuma cikin dare baka dawo ka koma inda arfa take ba kenan baka yi kufa arfa ba in ka zo muzdalifa ka tsaya daidai dan wurin nan inda aka ce muhassir to baka yi tsayuwa ko ko baka baka shiga muzdalifa ba in har gari ya waye baka zo muzdalifa ba to kusan za a ce akwai akwai jini akwai dabba amma in arfa la babu hajji akula sai an ka ce arfatun mash'arun la haramun arfatun mash'arun la haramun arfa wurin ibada ta ta aikin haji masha ah, sha'ir an san sha'ir sha'ira sha'ira wurin da Allah ya ba da hukuncin cewa za a yi wani abu na cikin aikin haji a wurin kamar mina kamar muzdalifa kamar ita arfa kamar safa kamar marwa inda dai an ce za a wani ibada daga cikin ibadun aikin haji to arfa mash'aru wurin ibada na aikin haji la harau a mai cikin harami hakula urana urana inda aka ce nan ba a tsayi cikin arfa yake an gane ko la mash'arun wala haramun shi ba harami na budun cikin arfa yake sannan babu wani aikin haji da aka yi wurin an fahimta sannan sai ka zo ka ce muzalifa mash'arun wa haramun gaba daya mash'arun wa haramun sannan sai ka ce muhaffir shi kuma haramun la mash'arun to guda hudu kenan arfa mash'arun la haramun muzdalifa mash'arun wa haramun muhaffir haramun la mash'arun urana la haramun la mash'arun to suna cikin wannan hadisi ya ambata wannan hadisi imam malik cewa ya haddathani inji yahya bin yahya al-laythi ya haddathani yahya an malik annahu balaghahu annahu balagahu cikin almajarai ko ɗaliban imam malikin yahaya ɗaya kawo hadisin haka shi ɗaya ce balagahu amma ibn wahabin abdullahi ibn wahabin wanda ɗaya na daga cikin ɗaliban imam malikin ya kawo shi musul yace akhbarani muhammad ibn abi bakr muhammad ibn habib yace an muhammad ibn munkadir annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga malik daga muhammad ibn al-mun ibn habib da daga muhammad ibn al-munkadiri ibn al-munkadir yace annabi ya ce mun ka jibi wanga sanadi mursalun ko tunda muhammad ibn al-munkadiri tabi'ina ba sahabi ba to haka ya kawo shi amma a sauran nasa'i da baihaqi sun kawo shi mausulan daga shi malik da muhammad ibn habib da Muhammadu bin Munkadir sai ce daga Abu Huraira sai ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga in daga Abu Huraira hadisi ya zama usulan a kula sosai amma in kana son ka biyo ta hanyar wa ta hanyar Munkadir sannan ka ce wa sannan ka ce Abu Huraira in kun ba wannan hanyar za ka biyo ba sai ka biyo hanyar Anas radiyallahu hanyar Jabir radiyallahu anhu to in hanyar Jabir ka rawaito wannan hadisi to sai a ce ma Muslim ya rawaito shi da sa'i ya kawo shi abu dawud ya kawo shi ibn jarud ya kawo shi bai shi ma ya kawo shi daru kutuni ya kawo shi kusan mutum takwas sun kafir da hadisin daga jabir radiyallahu anhu kan hadisin na muhammad nasir ibn albani yayi littafin nan hajjatun nabiyyi kama rawaha jabirun wa rawaha anhu kibaru koko siqatu hmm? ruwatihil akabiru hadisin kenan kan haka yayi to in haka na ciki hadisi ingantacce mun sallah ya haɗu faɗi wannan magana saboda haka yanzu inda muna neman ingancin hadisi duk da imam malik ya ce balagahu sai mu ce to inda ba mu samu haka ba balagatu imam malikin ana wukufi ana tawakkufi ba a inganta su ba a cewa ba ifaida ba a cewa kuma sai ni sai Allah labu wani wuri in an same su mausule a wuri da sun cika sharɗa a hujja da su in ba a sabu ba a yi tawakkufi sai an gano ilimin wannan kila fahimta to wannan an riga an gano hadisin kenan sai ka ce hadisi ya tabbata ta hanyar Abu Hurairah radiyallahu anhu sannan ya sake tabbata ta hanyar Jabir ibn Abdullah dukkan su manzo sallallahu alaihi wasallam yace arafatu kulluha mawqif arfa dukkan ta gaba da duk inda ka tsaya yayi ba sai ka tahi can jamalu rahma ba ba sai ka hawa wani tsauni ba ba sai ka tahi ina ba ba sai babu wani abu inda ka tsaya da kayi tako guda ka haɗu cikin arfa ko nan ka aje kayanka aje kayanka ka tsaya na har na shi shikenan ka tsaya arfa mu fahimci wannan sai ce wartafi'u an batani urana amma ku dago ku janye ma batani urana da'ira kwakwahin wurin da aka ce ma urana shi kan ku dan jaye da na kan ku tsaya wurin ma'ana kenan bai cikin mash'aru a kula kenan an fahimci wannan sannan ya ce wal muzdalifa kulluha mawqifun muzdalifa duk inda ka shiga da an ce ma ka kawo muzdalifa to duk inda ka samu ni a kayanka amma wartafi'u an bafan muhassir amma ku age kaɗan daga muhassir kaf ku shiga kaf ku tsaya wurin muhassir ina ne muhassir muhassir shine hilin da zaka fara shigowa in ka hito daga arfa wanda in kana tahiya da kafa kila baka wuce tahiyar kila minti biyu ko minti daya ko biyu kaka wuce shi to nan dai abba a sun hatsaya ina fata mu fahimci wannan saboda haka kuma yanzu an yi alamu kana ya ganewa na cewa ga wurin tsayi ka a tsaya nan ka a abin ga babu wani mushkila game da wannan ala kulli halin hukufu arfa mun san inda aka arfa kawai ya rubuta cewa wannan ura na to ana son ka jayi da nan ba sai an kace ka jayi ba kuma ya rubuta matsan muhassir kawai ka jayi ka tsaya nan bai ciki an fahimci wannan kenan mun samu wurare guda hudu arfa ba haramita ba amma wurin tsayita urana ba haramita ba ba wurin tsayina ba muhassir haramina ba wurin tsayi ba muzdalifa haramina wurin tsayi an fahimci wannan abu na gaba wahdatani an malik وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر wannan asari na kuma shi kenan dama daga cikin hujja da asari ya zan bai taɓa ma hadisi marfu'i ba ko abinda an ka samu ga sahabi ko an ka samu ga tabi'i kaga in bai saba ma abinda an ka samu ga manzo sallallahu alaihi shi ke shikenan alhamdulillah sai mu yi aiki da hadisin ko da magana a matsayin annabi ya kwadi a matsayin addini ta kawai an samu sahabi ya faɗe ta saboda yi saboda na farko kakka aza abin an shahe shi to ko ba an wuce manzon Allah sahabbai suna hukunci da abin kaga kenan ba a shahe shi bai na nan wanda yake sannan kuma zaka ƙara gane wani abu in sahabin ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam warkam kuma ko bai ce ba kaga ai muwafaka ne kenan ala kullu halin abinda an ka faɗi wannan shine hadisin da ya gabata daga Imam Malikin daga Hisham ibn Urwa daga abdullahi ibn Zubair sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kane ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi ka cewa annahu kana yaqul ya kasance yana cewa i'lamu kusali anna arfa ita arfa kullaha mawqi duk inda ka tsaya wurin tsayina duk inda ka tsaya yayi illa baqana urana sai inda aka ce ma'urana nan dai sannan wa annal muzdalifata muzdalifa a dare kullaha mawqif duka inda ka tsaya yayi illa batana muhassir sai wurin da aka ce muhassir ko ka ce muhassir ko ka ce muhassar duk an karanta amma dai nuskha ita muhassir bi kasr sin haka ya sani malaman lugha suna cewa muhassar ko muhassir bi kasr sin wa bi fath sin duka ya ruwaito an to a malaman tari suna cewa suna ba da wasu illoli da yasa ba a tsaya wuraren nan na wasu abubuwa da sun ka faru to Allahu alama a hadisin ne babu wannan lafazin amma dai kamar faɗin muhassir nan nan ne aka kawo ma abraha hari lokacin da Allah aiko waɗannan tsuntsaye tarmihim bi hijaratin min sijil dan gwakwahin wurin nan na Allah ya rinka musu ruwan wannan duwatsu masu ta ehen to wasu ka ce to shi a hikimat ko ko shi a yasa aka hana a tsaya nan saboda mi saboda wurin azaba na wurin da aka wa abraha da runduna ke azaba والله أعلم جامع الأصول قال مالك قال مالك قال الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال فالرفث إصابة النساء والله أعلم قال الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قال والفسوق الذبح للأنصاب والله أعلم قال الله تبارك وتعالى أو فسقا أهل لغير الله به قال والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب فقال الله تعالى ولكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم فهذا الجدال فيما نرى والله أعلم وقد سمعت ذلك من أهل العلم ayan nan da ta yi bayani Allah ka cewa faman farada fihin alhajja kamun sannan alhajju ashhurun ma'lumatun ko faman farada fihin alhajja sai Allah ce fala rafasa wala kusuka wala jidala fil hajji to suna imam malik ka sai muna tafsirin su akwai wani littafi ko akwai wani tafsiri da aka yi ana samu ne ko a kasuwa a al'imamu malik mufassiran al'imamu malikun mufassiran imam malik a matsayin mai tafsiri dama ka san shi a matsayin kila mai hadisi ko a matsayin faqihi ko to a imamu malik mufassiran to irin nan da an ka tattaro inda ka fassara wasu ayoyi ko ko wasu kalamai ko ko wasu jumloli cikin qur'ani to yanzu dai ina son yayi muna fassara rafasu da fusuku da jidal yace faɗa Allah da yace fala rafasa yace arrafasu isabatu nisa'i abinda an rafasu zo ma iyali zo ma mata shi a rafasu isaba haduwa da mace ma'ana kwanciya da mace shine rafasu yace wallahu a'lam Allah ne shi addasani sani haka ya fassara wato larabci ne na da kuma ni da kuma kokarin ya tuno da wata aya mai mai fassara ko ba haka ba sannan kuma da jin wa da mutane ka fassarawa amma ya ce wallahu alam saboda mi saboda bai da aya bai da hadisi wanda ya fassara mai rafasu a ayar da ta ce fala rafasa isabatun nisa'i mun fahimci wannan don alqur'ani wahayi na alqur'ani magana Allah ta ko ba haka ba in za ka fassara magana Allah dole ka fassara ta wade ka nuhi shi da Allah ya ka nuhi to ko ba ka san da Allah ka nuhi ba in ba shi yake haka ya ka nuhi ba ko annabi yake haka ya ka nuhi kina fahimci wannan shi akwai hadarin fassara qur'ani bin ra'ayi akwai hadari sosai to sai ce to fa larabta da mun ka sani a jumlar larabci dai tana nuhi isabatu nisa to bari shi daure wannan fassarar da wata ma'ana yace dun ko qala Allahu tabaraka wa ta'ala Allah yace uhilla lakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum sai fassara abin yace waccan aya ta fassara mana rafasu ga mata aka sashi to Allah ya ce Allah ya halatta muku da daddare cikin watan azumi da daddare ne ya halatta muku zo ga iyalinku mun san wannan ayat ta yi nafsu ta shahi ayat daga cewa ko ko ta shahi hukuncin da ya gabata na cewa ba a zo ma iyali ko da zarar isha'i ta wuce ehin duk abin da za ka yi tsakanin magrib zuwa isha'i ka yanka buɗe baki da zarar isha'i ta yi to baka saba to shikenan kuma sai gobe to daga ba wannan abin ya wahala sahabbai da yawa har da yawa cikin sahabbai suna karya wannan ka'ida ko dokar to sai Allah madaukakin sarki ya shafi wancan hukunci sai ce uhilla lakum lailatar siyami arrafatu ila nisaikum bi aljima'u ko ba haka ba a kenan fala rafasa ai fala jima'a ko fala isabatu nisa duk da malik ya ta ya kayyade shi kwarai haka fassarar take illa dai abinda an dan kara bisa ga wannan fassarar ta suka ce a aljima'u wa muqaddimatuhu shi sun ka kara mai aljima'u wa ba sai saduwar ba duk abinda zai hada ka da mace na wasa ko dubinta dubi na shawa ko taba jikinta ko wani abu an hana ba dole sai an sadun ba kila fahimta shi aka yi umhani da arrafatu an fahimci wannan sosai sai ya ce ni sai ya ce kala sai ma malik ce to wal fusuku abinda aka ce ma fusuku a cikin ayan nan wannan ayat azzabtu li abdul ansabi yanka ga gumakka yanka dabbobi ga kuma ka a kama wani canfi kamar da an ka san jahiliya suna yanki ko ba haka ba to a haramun na ka zo makka ko ka zo aikin haji ka yi wasu abubuwa na ne na bauta ga gumaka to shi ma malik ya takaita fusuku ya ce yanka ga gumaka ma'ana sa bautar wani a cikin bautar Allah shi ko ina samu kalimar fusuku cewa yanka ta kanuhi anan sai ce wallahu a'lam Allah shi ya amma dai qala Allah tabaraka wa ta'ala aw fisqan wa hilla li ghairi Allah bih eh aw fisqan ko kuma fisku uhilla da an ka murya li ghairi aka kira wani Allah bihi wajen yankanai inda aka jera abubuwan da kar a ci abubuwan da ba a ci to Allah sai ya sanya mu abinda ba a ci yace mai fisqan to shi na yace au can da yace wal fusuq fala rafata wala fusuka shi na ya fassara haka nan an fahimci wannan wannan fassarar ta shiga duk da sun ƙara faɗin kalimar suka ce alfusuku shine mi shine kullu ma'asiyati kullu ma'asiyati ana ce mai fusuku ko tunda ai anan akwai ayoyi da yawa da ka isharar fisku wanda ba zabko ba ko wanda ba zabko ba yace wala taktumu shahada ehin ya gaba na faman yaktumha fa innahu asimun qalbu ba ita take so in kawo ba ya gaba fa innahu fusan dogo ayata idan ta dayan tubidaini ila ajalin musamman faktubu kaza kaza wala ka tukadibu fa innahu fusuqun bikum har zuwa karshen aya na cewa wa illa tafa'alu in tafa'alu fa innahu fusuqun bikum can wajen idan ka ba mutum wasiya ko yawa ya gyara ko yami ko yami to Allah ya kira a baka wasiya ka canza wasiyar fusuquna fusuquna Allah ya kira kaga ko bayan kana ga wani Allah ba sabo na manzo sallallahu ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun ko sannan an kira wasu ayyuka da yawa waɗanda banu isra'ila suka yi ko nasara suka yi sai a ce musu fasikuna wa kasirun minhum fasikuna ko an kira da yawa an kira yafsukuna an kira fasikuna an kira wurare da yawa to duk ayar da kaga ta ambaci fisku ko fusuku ko fasiku ko ulaikan gul fasiku na diba abin da an kai ciki abubuwan nan su aka ce mafisku kila an fahimta kan haka sai suka ce alfusuku ya kunshi dukan sabon Allah dukan sabon Allah shi yasa ma cikin ayat ko da ke zamu ambata abu hagama suka ce rafasu fusuku jidalu abubuwa guda uku na irin jinsin ayyuka fusuku rafasu abubuwan da dukkan nuna shawa wanda ka saba ma Allah shi yasa an ka danganta shi zuwa ga saduwa ko sai aka ce fusuku duk abin da shi dan zai ingiza ka kai fusuku aka ce mai duk kila an fahimta ai saba Allah ka kaza ko sai aka ce jidalu duk abin da rayuwarka ka ingiza ka kai jidalu dama ai ka san jidali dama daga rayuwa yake ko sai ta sawwala ma an rena ka ta lama an walakanta ka san lama yanzu ai an shammace ka in baka rama ba ko ba haka ba sai jidalu ya shigo shi ko fusuku shi dan lidin gizaka shi ko rafasu mata ko ku shawara ta kai ka a kula sosai to sai ce fala fusuku haka imam malik ya fassara sai mu ce ɗaya daga ciki da jazahullahu khaira abu na gaba qala wal jidalu fil hajji abinda ajidali a cikin aikin haji ga asalin wanda mun ka samu anna quraishan quraishawa kanat taqifu inda al-mash'ar al-haram bil muzdalifa sun kasance in sun ka kawo sun kai suka zo ran mina da mina gari ya waye ran tara ga wata suka baro mina to in sun ka kawo muzdalifa nan suka tsayin su da muzdalifa mun ce mash'arun wa haramun ko mash'urin ibada na kuma cikin harami take to in gari ya waye za a daga zuwa arfa ko ce ba su zuwa saboda mi sai wace na hannu ahalul harami fala na haruju min harami mu yan harami na ba mu hita harami saboda haka waɗanda azzokaki su su tahi harami su ba su zuwa shi yasa Allah ya sa ka'ida sun ma'atibu min haifu afaban nasu dole na kuma laraba ko ko kuma qurayshawa dole ku inda mutane sun ka tahi ku tahi arfan nan kuma dole na ku tahi to ala kulli halin qurayshawa cikin jahiliya sun kasance in sun ka zo muzdalifa sai su yi zaman su al-mash'ar al-haram fassara shi muzdalifa anan a fassara shi muzdalifa to in suka zo bi muzdalifa bi quzah haka ya samu ku bi a wani wuri da aka ce ma yana nan kusa ga masallacin da aka ce masallacin muzdalifa hili na na aka ce ma ko ko duci na na aka ce ma asalin quzah a lugance suna na daga cikin sunan nake shedan quzah ehem amma shi wannan duci suna ce mai quzah yau shi yasa a musulunci sai zama an ka ba a kira ne da wannan kuza sunan shedan na ehin to sai aka bar shi a cikin ibada ba ka dine sai dai a ce mash'arul haram ko shi nan dun dai zai zai zai koma ya ɗauko tarihi na eh shi imam malikin yace to quraishawa sun kasance suna tsayin su a mash'arul harami a wani wuri da aka ce maquza wa kana wa kanat al wa ghayruhum larabawa da ba quraishawa ba da wasu waɗanda ma ba laraba ki su kan yaqifuna bi arfa sai sun zo arfa fa kanu tajadalun sun kasance kan haka suna jayayya waɗannan su ce ba daidai kuke waɗannan su ce ba daidai kuke ba yaqulu haula waɗannan su ce waɗannan sun ka wuce arfa su ce nahnu aswabu mun zama daidai mu da muka wuce arfa wa yaqulu haula su ko waɗanda su ce nahnu aswabu mun ku zama daidai akai ta rigima kuma mun san waɗanda sun ka zama daidai quraishawa zan ba zan daidai ba dama dai aikin haji annabi ibrahim ya wasu ayyukan haji ko ba haka ba to kuma sai sun ka canza addini annabi ibrahim to shi yasa canza addini zan tsayin arfa tsayin arfa ɗaya na daga cikin ayyukan annabi ibrahim rashin zuwa arfa ɗaya na daga cikin bidiyoyin da sun ka canza bidiyoyi na rage wani abu cikin ayyukan haji kila fahimci wannan mhm. to wannan jayayya da wannan gardamar ma ma da yake fa qala Allah ta'ala shine Allah ka cewa li kulli ummatin ja'alna man sikan hum nasiku ko wace al'umma wanda ta gabata cikin al'ummin da ta gabata mun sanya musu wurin ibada kuma in suka zo wurin nan wurin ibadan nan suka tsayi ko wace mai mata haka nan saboda haka fala yunazi'unnaka fil amri ya rasulullah idan ka zo wajen aikin haji kakka bari quraisha su yi jayaya da kai su hana ka isa can arfa can aka zuwa ran tara ga wata sai ce ni wada ila rabbika sannan kuma kai ta wa'azi kana kira zuwa ga ubangijin ka a rinka wucewa can arfa ka a tsaya wurin innaka la'ala hudan mustaqim haqiqa ya rasulullah kana bisa wata shari'a daidaitatta to imam malik ce fa hadal jidalu fi manura wannan shi'at jidalin da Allah kauni a wada muka zato kaliman nura yan ka sa don manu zato yan ka sa nara kamar yadda muka gani shi ma ganin ne na ma'ana ko to wannan to haka imam malik ya hasara sai ce wallahu a'lam sai ce wa qad sami'tu zalika min ahli al-ilm ji wannan fassara ga masu ilimi sosai ko to wannan eh haka al-bidal na daga ciki ko ba haka ba take cewa sai wannan sai jayayya kila malam ba wani abin ka sun nuna mana illa dai asalin sauka ayat a fahimta amma in mun ka ce didal shine duk abin da zai kawo tashin hankali da jiyo da tashin jiyojin wuya tsakanin ka dan uwanka ko ehe ko zagi ko a bakan magana ko wani abu da sauransu duk jidalin na saboda haka ba a jidal ko na baki ko na bugu duk ba yi a fahimci wannan shi yasa ma ibn hazm al-zahiri yace Allah daukin sarki ya ambata waɗannan guda uku ya ce la rafasa ya ce la fusuq ya ce la jidala tunda yace haka duk wanda kai baka da aikin haji saboda haka duk wanda kan zaga aikin hajin ka sai dai bari ka dawo ka sake wani yace zagi yana cikin mutlatu siyam zagi da ka zagai tunda ce an kai wala jidala to mi ajidali ba zagi ba ko ba haka ba yace da wanda ya zagi wani da wanda ya bugi wani da wanda ya kaza da wanda ya kaza yace fusuku yace duk abin da yace ko ƙarya kai ko kai giba ko annalimanci alhali cikin aikin haji to sai dai wata shekara kuma wannan shekara ka aikin hajin ka ya lalace sai wata shekara shi yasa Muhammad Nasiru Albani da ya kawo gaggabat sai ce kai Allah shi ji kai ibnu hazm gaskiya kaulin nan shi ya kamata mu rika ba don kan mu wahala mutane ba shi ya kamata mu rika ya haje ne amma ba don kan mu wahala mutane shi ya kamata mu rika ka gani ba sannan sai ce shi Imam da su ce to yana ba da shawara kai ku ji waɗannan abubuwa ko da dai wasu malamai jumhur sun tafi cewa jidali ko fusuku bai ta aikin hajjin ka amma ka hita daga cikin sabani don kakka shiga cikin tarrakin ibn hazmin ka ka ta cikin sabani kakka shiga cikin fatawa sai ka fada kai kokari ka zan ba kai lahi ga kowa ba da ibn hazmin da jamhuri duk ba kai lahi ba duk wanda an ka fassara ka kaurace ma wannan Allah ya samu gani abu na gaba babu kufin rajuli wa huwa ghayru tahirin wa kufihi ala dabbati shin ayyukan hajji ko tsayuwar arfa sai da tsarki sai da arwalla ko ba sai da arwalla ba sannan kuma ina iya hawan dabba ko in zama na cikin mota ta ko in zama na bisa mashin dina ko ko ina bisa raƙumi na ko ko sai na sauka ƙasa na zanna na ta mace na ko na harɗi sannan aka cewa na aikin haji ni a tsayuwa ya aka yi باب وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته سئل مالك هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر فقال كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر ثم لا يكون عليه شيء في ذلك ولا ولكن الفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا ولا ينبغي له أن أن يتعمد ذلك وسئل مالك عن ال... وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب أينزل أم يقف راكبا فقال بل يقف راكبا إلا أن يكون به أو بدابته علة فالله أعذر بالعذر وسئل مالك malikun فتواتي سمو ce sai mu jibe ta هجا غمير إتا كوكو يايا يا. an tambayi imam malik hal yaqifu ar-rajul bi arfa aw bil muzdalifa aw yamri aw yarmi al-jimara aw yas'a bayna as-safa wal marwa wa huwa ghayru tahir duk waɗannan shin ya halatta mutum ya yi wuqufu arfa ko ko ya mabitu bil muzdalifa ya kwana muzdalifa ko ko ya jefi ya zai yi jimar kangayen nan guda biyu guda uku ko ko ma guda sallah aw yas'a baina safa wal ko ya halatta ta yi sa'i tsakanin safa da marwa duka waɗannan wa huwa ghayru tahir bai da tsalki ba arwalla ko kuma ma tsalki gabadaya ɗaya har kila da naba ya halatta ya su faqal sai imama ya ce kullu amrin tasna'uhu al ha'ilu duk aikin da mai haila an kace ya halatta ta shi min amril hajji cikin al'amuran hajji to farrajul yasna'uhu wa huwa ghayru tahir ya halatta namiji yayi shi babu tsarki ko duk abin da an ka ce har mai haila tana yi to ai kaga kenan har mutum yana yi wanda babu tsarki to ina ya samu wannan ai lokacin da Aisha ta yi haila radiyallahu anha hanya suka zuwa har ya same ta tana kuka lafiya ta ce ya rasulullahi gashi na zo aikin kaza kaza kaga abin da ya samu kaza ko ba haka musan da hadisin yes annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata if'ali ko ma yaf'alu hajju غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري cewa ta haki duk abin da kisan alhaji na yi duk abin da mahajin da dukki sai dai kawai abin baki yi shine dawafi ga daki kuma haka an ka yi ta an ka shiga makka da ita to tunda ta shiga da haila kaga ba magana dawafin kudumi ko ko dawafin umrata babu wannan ta zanna kwana ɗaya kwana biyu kwana uku dun sun zo ran hudu ga wata zulhijja sun ka shiga makka biyar ga wata shidda ga wata bakwai ga wata takwas ga wata al'ada ba ta ɗauke ba to kuma yanzu za a hita ina za a hita mina ta kai manzo musu to rasulullah kuma yaya ita bata ko gama umra ba kuma yace babu komi sai wanka a tahi da an ka tahi da ita an kai ni da ita an kai tsayin mina yinin mina da ita an ka kwan da ita an ka yi arfa duk na da al'ada da ita an ka an ka wannan da ita an ka komo muzdalifa an ka kwan cikin dare da ita an ka waye gari sallah an ka zo aka yi jiha tana da al'ada aka zo aka yanka aka yi sai sai ta samu tsarki an fahimta da ta samu tsarki sai suka dunguma aka ce aka yi mi aka yi rafil ifada can makka aka yi sa'i bayin safa wal marwati an dawo ummu salama ita kuma sai ta samu haila kila fahimta sai ita ko an ka ƙara zaman kwana uku da ita cikin haila sun kawai da a samu dai da lallai ko ba haka ba eh da inda kila da al'arka ka sallah to kila sai a yi ta rigima to su kwanukan minafa ana yin su tsarki wa mutsali baka da hadisi to sai an ka samu ita shi yasa yawan amar marina da wani fa'ida ita ma musamman ko yawa inda ba haka nan ba da ba a samu haka ba to kaga kenan ashe duk aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam aikin haji an samu wasu ɗaiɗaiku wayan sun kashi cikin haila to kaga ko inda ko rashin tsalki na hana a ibada a tsayin arfa a kwana muzdalifa a jifa ko a yi sa'ayi safa inda yana hanawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ma masu al'ada sun suka yi ba an gane kiyasi imam malik yayi daidai ina da cikin ya haita sosai tangaram masha Allah to wannan kenan shi kawai ka nufi yace ni yace farrajul yasna'uhu ghayru tahir yace thumma la yakunu alaihi shay'un min zalik fi zalik babu abin da abisa gare babu dabba babu wani hadiya babu wata kafara lahiya lau yace walakin al fam sai da abin da an ka hisso falala an yakuna ar-rajul fi zalika kullihi tahir an hisso yana da tsarki ko ba haka ba duk lokuta na na addu'i da ka fara aikin haji ko wace awa ko wace tsada gare ta ko daga ran takwas ga wata tsada gare ta lokuta na lokacin da kana kusanta ubangijinka to ko mun sani daga cikin adabu na dubban addu'a ana son tsarki ko eh saboda haka ga dun a ba kai aron ba babu matsala amma dai ana so ya zan kana da tsarki eh shine afdalu kawai dai yace wala ni baghi hu an an ta'ammada zalika bai kamata da gangan ya tsaya babu tsarki ba da gangan yayi tsarki ya an fahimci wannan fikihun yayi wasu ila maliku aka tambayi malik an kufi da arfa to mi a hukuncin tsayuwa arfa can arfa lirrakibi bisa abin hawa a kai ka ka ki hituwa mota ko kana zan mashin ɗin ka ko irin na da sadda ana da dawaki da jakai a ce kana sama shin a yanzilu am ya kifu rakiban ya sauko ya zauna a ƙasa ko ya tsayi ne sama aka tambaye shi sai ce bal ya kifu rakiban Ah, ya yi bisa dabba yahi ya yi bisa dabba ya yi zama ne rakiban yahi illa an ya kuna bihi au bi dabbatihi illatun sai in ya zan shi rai akwai wata rashin lahada bai iya zama bisa dabba ko dabba ta da matsala bai yi wata da illa bai yi wata gare ta to in haka nan na fallahu a azaru lil uzuri Allah ya kowa ba da uzuri Allah ya san uzurinka kuma ya baka uzuri ko tambaya me yasa ake tsayi bisa dabba yahi sun hmm? ba ku ji hukuncin kamar sabo ba me yasa ya ce yahi ina fata kila mun mun karanta a eh saboda an mhm. saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bisa dabba ce yayi tsayo arfa gaba dai bisa dabba ce ai mun tuna lokacin nan da aka yi zo yi sallah azhar ya tashi aka yi la'asar bi adhanin wahidin wa iqamatayn da aka sallame sannan kamun sannan sai da yawa mutane hudu ba sannan da an ka sallame sai mun sallah sallan sun maraki ba dabbatahul qaswa sannan ya hau dabbar kaswa ya fuskanci ka'aba fama zala yad'u hatta gharibat ash-shamsu tun lokacin annabi yana ta'addu'a yana ta'addu'a har ta fadi muna da hadisin ummul fadli mata abdullahi mata abbas uwa abdullahi ibn abbasin sun kai sabani wasu wasu na zo suka ce wai annabi yau yana azumi ko bai azumi musa a can gida yana azumin ne yana azumin ranar arfa to yau yana azumin ranar da ake aka saka ci ta tace ku kyale sai ta aika mai da kwacciya ta nono ko tace a kai mai a yanzu ana ganewa tace a kai mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba sai da ya ɗaga kowa na gani wa huwa ala dabbatihi sai tace sun mashariba sai bayyana gare su bai azumi ta kenan ashe duk tsayuwa arfa nabi sallallahu alaihi wasallam bisa me bisa dabba ya ta to kan haka sai a ce tsayu sai a ce kula wani abu zamu cewa tsayuwa arfa ko ku a ce hawan dabba sha'ira ce daga cikin sha'ir bayyana daga cikin ayyukan haji ko muwafaka an ka samu hmm? muwafaka an ka samu ko an dace ɗaya na ko amma ba shar'i na ko sunna ko mustahabbi kai tsaye ba bisa abin hawa ko a an yi daidai da manzo sallallahu alaihi lokacin na bisa abin hawa kuma kila ya yi dacewa da shi a matsayi ne na shugaban da aka so a hanga a koyi da shi kowa ya ganai saboda in ya sauka cikin mutane kila na nesa bai gani ko sai aka samu wannan muwafaka shi ya sami shi yasa bai cikin manasik hawan dabba a kula bai cikin manasik hawan abin hawa in dai an samu ya yi sauki in ba a samu ba shi kenan an fahimci wannan kun san hatta da dawaki haka ya fara sa'ayi ma haka ya fara ko eh da ya fara sa'ayi ya yi daya biyu uku min safa min min safa ilal marwati min safa ilal marwati mutane sun kai mai yawa sannan ne sannan ya sauka haka riwaya ta farko tacce tacce a wata riwaya tacce a'a ba na harkon yayi bisa abin hawa ba na harkon ya yi yadda ya dawo mutane sun kai mai yawa kowa na sun yi kusa ga annabi saboda ya koyi da annabi ha an yi cunkoso an hana shi wucewa sai aka kawo dabba ta sai ya hau ruwaya biyu ehe wata ce farko ya hau mutane sun kai ya sauka wata ce a'a farko yana yi mutane sun kai masa na ya hau ko amma wani ya malami mai wanda ya yi ta hakikin hajjatul wada'i na ibn hazmin ya tattaro hadisin kuma ya warware matsalar yace a'a da ba haka mai ya yace saboda ni yace saboda in maha koma hadisin Jabir radiyallahu anhu yace da manzo sallallahu alaihi wasallam yazo Ka'aba sai aka ce sai ya daure dabba tai sai ya shige sumbanci duci sai ya fara dawafi bisa ni ba bisa dabba ba ka tuna ya daure dabba ce sai ya zo ya kaye dawafi yace da ya gama dawafi fa kharaja ila safa bai ce ya dauko dabba ba yace fa kharaja ila safa to can sannan an ka kawo maganar dabba to sannan an ka kawo mai ita yace na biyu na ala kullu abinda muka son mu ce dai hawan dabba ko rashin hawa muwafaka aka samu ya abu ya samu shikenan in bai samu ba shikenan mun fahimci wannan mhm. amma imam malik saboda karhin rikon sunna har yana son ya sahi cewa yahi ko ba haka ba hawan dabba ta yahi kaga a lokacin su yanzu ma bai yiwa ko babu kufi man fatahul hajj bi'a باب وقوف من فاته الحج بعرفة حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة باب وقوف من فاته الحج بعرفة yaushe ake tsayuwar arfa ba tara ga wata ba tara ga wata kuma da bakin sallar azhar ko ashe la'asar zuwa da rana ko tun da in ka zo ran arfa ko shi ka zo ko da safi karhe takwas ko karhe tara duk lokacin bai yi ba bai cikin lokutan da aka ce a yi tsayin arfa ba duk yinin na ba a kana kwanan ka ko kai barcin ka ko kai duk yan lalurin da aka sun ka da sun tun da sahi din ka isa har zuwa azhar in lokacin azhar yayi a tashi a yi magariba afwan a tashi ai azhar ai la'asar sai an kai la'asar da sallamewa jam'an qasaran ko ai jam'i hada su kuma ai raka'a biyu biyu kuma lokacin sallar azhar akai ba lokacin la'asar ba lokacin sallar jam'u taqdim to ana gama gamawa sannan aka cewa wuqufu arafa ya fara to mun san da wannan kenan wuqufa daga daga shi kenan min az-zuhr ila ko ko ba'd al-asr ila ila ghurub ash-shamsi to idan an ka samu matsala baka zo lokacin ba baka zo da wuri ba a kaddara ne wata matsala daga cikin abuna dai mawuyaci in dai da kai an ka fara aikin hajji a ce haka kawo zahar har ta wadin ha kawo ba sai irin waɗanga masu ganganci ko ba haka mawata yajirin yawo kuma suna so su yi kwana biyu su gama ko a tahiran arfa ko ko a tashin arfa a ce ana son dare a wuce arfa kai tsaye to ala kullu abin da muka so mu ce dai rana ta kwaɗi alhali kuma ba kai tsaye arfa ba akwai lokacin da aka dawo a yaran ko ne ko yaya diba mu diba mu gani حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول عبد الله بن عمر يا كسنتنا يا من لم يقف بعرفة من ليلة مزدلفة قبل أن يطلع الفجر duk wanda bai samu ya tsaya a arfa ba daren muzdalifa bai samu ya kai kai ne a arfa ba kamu alfijir faqad fata wal hajj hajji ya kuce mai ashe abin da aka son a ce tsayuwa arfa yana da lokaci biyu akwai na rana akwai na dare da bakin azhar zuwa faduwar rana in Allah sa ka samu wannan shine afdalu kuma shine ka samu shiga cikin list in wani abu ya gitta ma ko rashin lafiya ko ciyo ko a lalacewar mota ko lalacewar abin hawa an ka tsaye an kai ta wahala kai abba ka iso ba sai gab da faduwar rana to tsayanan da kwaduwar rana zuwa ke tuwa alfijiri kina fahimta kai awoyin da ya kamata kai da rana sai kai cikin dare to in ko baka samu na ranar ba sannan baka samu na daren ba to shikenan afata fa da afata kucce ma ita ko al-arfa arfa al-hajju arfa in ji annabi in ba samu aikin haji ba shikenan ba samu arfa ba shikenan sai ce mi wa man waqafa bi arfa a saurara wanda ya tsaya a arfa min lailatul muzdalifa a cikin daren muzdalifa ya tsaya min qabli an yatlu al-fajr ya samu dai tsayin kamun al-fajr ya keto to faqad adraka al-hajj ya samu aikin hajji an fahimci wannan ko to haka yake amma dai a biyo ka'idar da aka sani aka biyowa kai mina daga mina sannan a zo arfa daga arfa sannan a koma muzdalifa wannan ita ce ka'ida sananna alhamdulillah wa hadathani an malik an hisham ibn urwa an abihi annahu qala daga urwatu sun ce an hishamu daga babansa daga urwatu annahu qal shi ya ce man adraka al-fajr man adrakahu man adrakahu al-fajr wanda al-fajr ya riske shi min lailatil muzdalifa a daren muzdalifa ya riske shi ko da al-fajr ya fito walam yaqid bi arfa bai samu tsaya arfa ba da rana ba tsaya da shi ba kuma a daddaren ba tsaya da shi ba yace fa qad fata wal hajj hajji ya kuce masa kuma haka magana take wa man waqafa bi arfa min lailatil muzdalifa amma wanda ya tsaya arfa a daren muzdalifa bai samu da rana ba amma da daddare ya zo ya tsaya qabla an ya tsalu alfajr kamu alfajr ya keto ya samu tsayi faqad adraka alhajj ya samu aikin hajji mun fahimci wannan to sai wani tambaya fatawa ta imam malik zai basuwa bari mu saurara mu jiya muna da dalilin ta ko ba mu da dalili wace fatawa ina jin moriga ga mun sani karamin yaro dabawa ina nufin yaro wanda bai balaga ba ko da bawa idan sun ka aikin haji aikin haji din lahiye na yayi ko amma bai isan musu game da na illa ba ko yaro in ya balaga akwai wajibcin aikin haji har yanzu gare shi ma bawan in ya samu iyauci shi ma akwai wajibcin aikin haji na wajibi ko mun san da wannan kuma wannan nassin hadisi ya nuna hakan ya tabbatar da hakan hadisin abdullahi bin umar ya tabbatar da hakanan bai haƙi da daru kuɗi sun kawo shi kuma muhammad nasir albani da sauran wasu malamai sun inganta hadisin saboda haka a takaice dai akwai aikin haji yana karamin yaro bai balaga ba to in ya balaga to akwai aikin haji gare to tambaya yaro an kace da shi ko ko bawa an kace da shi aikin haji ana cikin tsayuwar arfa ba yaro ya balaga ko ko ana cikin tsayuwar arfa an ka ta bawa shi bawa an ka ta shi ya za a yi niyyar da yayyo ita ta biyo shi ko ko nan kuma sai ta canza tsari sai ta koma shi ya zama an fahimta eh, wani hukunci dai don dai kawai wasa kwakwalwa aka yi ne amma sai a ga ba bukata katu duk da kila yana dan bayyanuwa amma dai kama wasa kwakwalwa shi na imam ne ya to mi hukunci irin haka nan wasu ila malik قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفه فإن ذلك لا يجزي عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتك ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر فإن فعل ذلك أجزاء وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع, قبل طلوع الفجر من ليلة المسلفة ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها وانا إذا أفت ودى مالك يباسوا قال مالك في العبد ما مالك سيقمد باوا يعتقد أكد إيوه تاشي في الموكف أولي طيو عرفة بعرفة أسن عرفة كلا مثالي أتي آه، ما ما يجدان يتهد شيء إيه ما ba shi aikin a kawai mai gida ne na kana ganin mutane da yawa waɗanda suna da hali na duniya babu abin da suka aka su ko ruwa bai dogowa sai an dogo mai lahiya ta lau kawai wadata ta to yadda da bawa ne ko da bayi ne da yawa to nan ana cikin tsayo arfa bawa ne faranta mu yace na ɗauki taka a wurin a arfa yace fa inna zalika la yujizu anhu min haddati islam wannan bai isan mai in dai ya dauko niyya in ya ɗauku aikin hajji ba ya yi wani ba ehe ba da shi an kai to me na ba akan dai tun da dai da shi aka cikin aika shi ma bari ya yi cikin aikin Allah cikin aikin na ubangida na shi na ubangiji ko ba haka ba haka ya taho ko to bai san mai yace illa an yakuna lam yuhrim sai inda ma bai dauku ne aikin haji ba bautai ya zo yi nan wurin bai aikin haji to fa yuhrimu ba'da an yu'taka ana faɗa mai an ta shi nan sai ni aikin haji nan wurin tunda alhamdulillah ya samu yanci ko fa yuhrimu ba'da an yu'taka thumma yaqifu bi araf shikenan sai ya samu tsayo arfat min tilkal lailati na wannan dare ko da ranar in ko sai da an kai magariba sai ta tunda ya samu daya ce ku te ku ni barin tsaya ko ba haka ba sai ya tsaya daga faduwar rana zuwa ta so taso alfijiri qabla an yatla alfajr to fa in fa'ala zalika in haka ta faru ajaza'ahu an yayi mai shikenan ya dauke farali wa in lam yuhrim in ko bai samu ihrami bai shiga aikin niyya hatta da alfajr sai da alfil ya to sannan an ka faɗa mai ko ko sannan ya san ai yana niyya to fa in kana bi manzilati man fatahul hajj yana matsayin wanda hajji ya kucce ma shikenan dai ya yawon ganin duwatsu ko ba haka ba ya dawo yawon bai da aikin hajji idza lam yudriku al-wuqufa bi arfa in dai bai samu mi ba in dai bai samu tsayo arfa din nan ba qabla tulul fajr min lailatil muzdalifa kamu alfi da ke to na daren muzdalifa to shikenan bai da aikin hajji wa yakunu ala al-abd hadithul islam ya sai zan a wannan bawan yana aikin hajiya wajen gare wanda zai saki an fahimci wannan mhm. amma kaga idan misali a wannan fatawar ta cewa an ɗewe ta ran ran ran arfa kuma ana tsayuwa arfa kuma bayoniya ba sai nan ya kulla niyyar ko to ya isa ne abubuwan da bayo ba na yinin muzani yinin mina ran takwas ga wata ai ba da shi aka yi ba tunda bai yi niyyar ba ko mhm, yana da jini ko bai da jini dai mutum bai yi tsayin mina ba akwai jini ai ko an san jini ai hadaya ko to shi wannan yana da ko bai da babu taqdimin nisa'i wasu biyar. babu taqdimin nisa'i wasu biyar. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد وعبيد الله وعبيد الله ابن عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر منا بغلس قالت فقلت لها لقد جئنا منا بغلس فقالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك وحدثني عن مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منن وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر ومن رمى فقد حل له النحر وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة, بن أن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف wannan ba da abin da ni buɗa tambayar da ni buɗa na wancan da ya samu yanci lokacin arfa da wannan da za mu shiga suna cikin wuraren da aka saba ma imamu malik a fatawa a kuma yana cikin wasu ɗan da suna amfani da wannan damar ba san hakikanin fatawa ba ba san dalilan da aka su ba suna wasu ayyuka da yawa waɗanda ke kure na cikin ayyukan haji kure na kuma akwai hadari kwarai da gaske kuma abin da zaka tausayi an an fatawantar da mutane an ba mutane wannan fatawat suna yi a matsayin suna daidai wa da annabi aikin haji shi a ciyo i mun san wasu abubuwa ko da an yi so su bata aikin haji ba ko ko da an rasa so su bata aikin haji ba amma suna cikin abin da su rage aikin hajjin ka bai zama hajjin mabarur bai zama hajji mabrur wannan magana da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna sai zan baka ciki kila fahimci wannan fatwa imam malik ya ba su ku rike mi waɗannan zamu ambata mu jiya fatwa imam malik ya ba su wata cewa mai mai bawan da an ka ɗaure ta yana iya ɗaure niyya nan ko kaga bai bai zo mina ba ran takwas ga wata azhar al-asr magriba isha'i ya kwannan yinin muzdalifa da yinin mina da kwana nan bai zo ba a imam malik sunna ta ko sunna ta mustahabbiya a fato imam malik kila fahimci wannan amma a fatuwan malama sai saura shi ma imam malik mun san malamin hadisi na kula da wannan amma fatuwar jumhuru kuma fatuwa mafi karfi kuma wadda take ita girkakka wannan minat wajibi da a kula cikin ayyukan haji akwai abin da aka ce ma arkanu guda hudu da mun ka sani al-ihramu tawaful ifada wuqufu bi arfa sannan as-sa'i bayna safa wal marwa ko wannan su arkanu in babu su to babu aikin haji to sannan akwai abin da aka ce ma wajibat wajibat su ko in baka yi ɗaya daga cikin su ba kai babban laifi a kula kuma ka kawo ma aikin hajjin ka giɓi kuma ka sa bai zama hajjin mabrur sai ka tunhaye shi mi a tun wayewa sai ka yanke wata dabba don a cika gibin a kula da wannan idan ba kai ba yana nan gairu mabaro yana nan gairu kalil bai cika ba wajiba sannan suka ce to akwai waɗanda aka ce ma sunan sunan su kuma waɗannan ba su tasiri ga aikin haji sai dai ka rasa yin ladar su su a fahimci wannan tsayuwar yinin minaran takwas ga wata zama can da kwana can a jumhur wajibi na an fahimci wannan ko ba rukuni ba wajibi sannan a zo muzdalifa a kwana cikin dare har gari ya waye kana nan wajibi na a jumhuri banda malik banda imam a jumhuri sai ga waɗanda an kawa uzuri tsofaffi da mata na cewa rabin dare in yan raba lokacin da wata ya fito don ran mun san ran tara ga wata na ko daren goma mun san zai yi shara ko to lokacin da wata afwan ba lokacin da ya shara lokacin da wata ya kwaɗe ka gani ne can ƙarshen dare zai za ka ne ko wajen in ƙarfe goma sha biyu ya wuce ko zuwa ƙarfe ɗaya ya faɗi to nan imam bukhari da yake yana da hadisan da ya hada ya ce idan wata ya kwaɗi to sannan hatta da su matan da tsofaffi za su ban muzdalifa su gangara zuwa mina kila fahimta in ba haka nan ba kwana mina wajibi na a jumhur an fahimci wannan sosai ehe sannan a jiha da rana in gari ya waye ran sallah sai rana ta hito Shina cikin mi suna cikin wajibai ko na dubban jiha hasali ma an ka jiha cikin dare alfijiri bai keto ba a fatawar jumhur wadda kuma ita adda hadisi a jihar ba ta yi ba kina ku fahimci waɗannan ballantana ma a ce ni a ce an yi jiha cikin daren an yanka cikin daren an yi aski cikin daren su a jamhur malama hadisi duk an yi kwama tara duk waɗanda ba a yin su ba a su sai gari ya waye to amma matsala da yake nan kila kasar tamu malikiya an kai biya kila an fahimta kuma ko malikiya ba ta madina ba ba ta muwadda ba sai zanni sai an ka aza mutane kan waɗannan fatawoyi da cewa ba komai ba komai ba komai ba komai dai su an ka rikita aikin hajji kila an fahimta sai zan duk wasu an ka kiyasin da su yanzu misali wai abin ka daban mamaki yanzu masu biyar a hanyar jirgi ko ko hanyar jirgin kasuwa ko yan shafshaf ko ba haka ba dan shafshaf akwai wanda in ya zo kawai shi ba batun umra ba batun haji tun da an ce mai ma aikin haji ifradi ya ko amma muna da fatawar cewa tamattu'i ya yi ka yi tamattu'i ka jira sannan ka gama ka yi umra ka gama sannan ka fara aikin haji ko to a mazhabin malikiya ifradi ya yi da shi an ka bashi fatawa saboda haka bari ya kai sai last hour ko ba haka ba ya tahi daga mina daga daga jidda akwai waɗanda wuce ba su ko shiga ta makka daga nan an ka ɗauko su aka wuce shi nan sai a dire sai ran tara ga wata a wuce muzdalif a wuce mi a wuce arfa ran tara ga wata saboda ni saboda kiyasan akan bawan da an ka ɗewe taron nan ba sai yawan can ba fa sai ya wuce muzdalifa in ya wuce akwai sai wuce arfa in ya wuce arfa yi tsayo arfa da shi ko sannan in ya taso daga arfa sai a zo muzdalifa cikin dare fatawan malikiya in ka shiga muzalifa da minti goma ka ɗauke wajibi wucewar ka yayi shi aka ce mahaddin rihali gwargwadon wa da raƙumin ka zaka iya sauke mai kaya ka ci kuwa shi da lodi ya sadda za a yi safkali na raƙumi minti ya nawa ka ɗauka ɗauki minti goma na raƙumi to in ka ɗan zanna muzalifa daidai wannan lokaci ya halatta ka wuce in ka wuce in har ka kai wajen jiwa lokacin da ka ya halatta ranyul jimare lailan in ko kai ya ramul jimari sadda duk kai ya halatta kai aski ya halatta kai yanka inda ya samu kila fahimta a fatawa imam malik ko a fatawa malikiya barin gyara fatawa malikiya kila fahimci wannan to sai zan su ba su wannan shafshaf sai sun ka dauki wannan sai mutum ya zo ran arfa ran tara ga wata a zanna da shi rana ka faduwa sai ya wuce muzalifa in ya samu dan minti goma zuwa ishirin sai ya tashi sai ya wuce mina cikin dare ya jiwa kuma sai ya baka hujja da hadisin ummu salama ummu salama ko wannan da manzo sallallahu ya tura su in ya yi jiwa cikin daren nan ya wuce mi ya wuce makka ya dawafin ifada in ya dawafin ifada ya samu rukuni nawa ya samu rukuni uku don da ma ya yi niyya ran na arfa ya yi tsayuwa arfa biyu ya dawafin ifada bayna safa wal marwa uku ko afan ya dawafi na ka'aba uku ko sai ya zo ya yi sa'i bai na safa marwati gari na wayewa sai a malikiya ya halatta a yi niyaba ka yi jinga da mutum idan ma saura kina fahimta saboda haka ya jinga da shi ibada saura sai ka yi hotel ɗinka kwana biyu ka ta tawakka kaga ana haka ne yanzu ko kaga duk wannan fatawa ya kamata su malamai su ji tsoron Allah ko ba haka ba a babba mutane fatawa ana wasa da ibada ko ba haka ba a ce mazaji kaza ya ce maza sai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aikin haji ko ko mi yace khudu anni manasikakum fa inni la'alli la alqakum ba'da ami hada to sai zan ba ma wanda kawancan shafshaf har waɗanda sun ka tahi sun ka biya kuɗin su sun ka bi kowace wahala sun ka tahi wasu haka suka yi wani kawai bai tsayawa ya bata lokaci ne ka ce bai kwana muzdalifa da an baro mini an zo muzdalifa minti goma sai ya wucewa ce cikin dare zai gama ayyuka ne da rana an kai sallar su ba ya zo ta kwana ne saboda ya aiki cikin dare kaga wannan kurakurai ne to duk irin wannan fatawai suna da bukata a bincike su a tabbatar da cewa ga da manzo sallah sun yi aikin haji kan sunna mu kula mu gani babu takaddimin nisa na farko jiwa cikin dare dai la ya juzu zaka ce ah, ya aka cewa la ya juzu ga ummu salama ko ko ga asma'u tana haka nan ko ba haka ba sai muka ce amma dole Allah ya hana ko ba haka ba ya ce ba a yi hadisi abdullahi bin abbas ingantacce yace la tamrul mata la tarmul jamrata illa ba'da tulu'i shamsi to in ta yi ai shikenan ita ijtihadi ta yi shi ko kuma idza ijtihada al-hakim fa akhada falahu ajr ita ta adda wannan uzuri tun ijtihadi ta yi kuma abin da yasa ta yi ijtihadi ko kai na kila kana samun wannan kuskure annabi ya ta dama yace ku tahi cikin dare ku tahi ku tahi mina ko ba haka ba ya dama amma lokacin zai faɗi wannan lafazin cewa la tanul jama'ata illa ba tulu'i shamsi ko ba haka ba ba ta wurin sun tafi kila na fahimta waɗanda annan sun kaji a sallallahu bin abbas sun kaji ya ce to ko da ku isa fa ba a jifa sai yaushe sai gari waye sai wannan sakon bai kai mata ba sai da manzo sallallahu sallallahu ya rasu an kai mata musa ce ba ta yadda annabi yana da rai ne bai ce mata haka nan ba ba ta da hujjar Allah tana da hujja to amma kai da kaji Abdullahi ibn Abbas ya faɗa ma ya ce annabi ya ji annabi ya ce haka to kai kana da hujja in ba kai ba kage mun fahimci waɗannan abubuwa da sai kamata Allah ya samu gani haddathani yahya babu taqdimin nisa halaccin ana kora mata su yi gaba a ce su wuce su ta hidin wurin ba ma nesa na ba fiye minti talatin ta kai ka duka illa dai kawai in abin yana cikin taro da yawa da sauran abiki da kaga ta yadda zan mai bata lokaci amma in kai maji karhi daga kai maji karhi lahiya lau daga arba'in zuwa ƙasa ka share wannan ɗan lokaci ko kana ko ana kuwa kana fi ko ba haka ta gudu kana ka haka kai wurin baka gaji ba ehin dudu in ka ko baka yi ta sauri ba awa guda ko cikin taro amma kaga irin saboda yawa da ni da ni kaga sai annabi sallallahu kuma da rauni da yara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to su wuce su tafi cikin dare to shi na taqaddim ni sa'a tura mata a gaba والصبيان لأن يارا حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله دقس دا سالم دا عبيد الله سوبي سن كبا نافع حديث شي كما دا سالم دا عبيد الله aka ce ibnai abdullahi ibn umar ya'yan abdullahi ibn umar an gano kenan anna abahuma baban su abdullahi ibn umar kana yuqaddim ahlahu yana tura iyali ne gaba wasu biyanahu da ƙananan yara ne min al-muzdalifa daga muzdalifa ila mina sai su wuce mina hatta yusallu subha min bi mina don su samu sallar subahin a mina kage an kai sallar subahin sai an yi sallar subahin sannan su yi jiwa ko yau rana ta fito sannan su yi jiwa kaga kai da ka kwana can kan da ka dawo ko komi saurinka kaga ai sun gama sun jayi shikenan wannan shi a hikimar sannan wayar mu kabla an yatiyan nasu kaji ba sai su samu yin jiwa ka mutane su iski ba in sun ka taho da taho a su jiwa ba in sun ka taho su adikaran su huta lokacin sallar subahin dai su yi sallar subahin a wurin in rana ta fito ba bayan sallar subahin ba in rana ta fito kenan ana bin abi anna maulata li asma'a binti abi wata maula wata baiwa wadda asma binti abukan ta yanta duk cikin almajiran imam malik ya haya ibn yahya laifi fi ce haka cewa ai maulatan shi yasa hadisin ya zama sai a kama lalabe na farko da bai ambaci wanta ba cewa ai maulatan wata mata wadda yake karkashin asma'u binti abi take ma'ana bai wata ta ta iyan ta ta zan ta zan maula kaga musanta mubhamun ko kuma an lalaba asma'u binti abi bakarin ba ta da maula mace aha gani ko an rasa gano ta da an ka lalabo sai an ga duk cikin ɗaliban imam malik ya haya bin ya haya laifi shi ɗaya ce wannan sauran duk sun kai anna maulan li asma binti abi bakar haka wasu ka ce kai sai an ka samu ma imam an-nasa'i sai ce anna abdullahi ibn kaisana maula asma binti abi bakar shikenan sai hitar da abin sai an ka gani abdullahi ibn kaisana na ashe kenan wanda daidai yake nan daga daga malik daga ibn sa'id daga da ibn yasarin daga abdullahi ibn kaisana maula wa binti abi bakarin kuma sikatun sabtun shi ma abdullahi ibn kaisan hadisin ya ya ya ne ko shi ko yace mi aka baratu ta bashi labari akula ta bashi labari ya bashi to kaga sai a ce akhbarahu ba akhbarahu ba kenan akhbarahu a wancan daidai kara ce ji ina ma asma'a binti abi bakar tace mun zo tare da asma'i abubakar minan mina bi ghalatin cikin dare cikin duruduru cikin duhun dare qala tace fa qultu laha sai nace mata laqad ji'ina minan bi ghalatin mun zo mai na cikin dare ranke da ke san kuma ba a diba cikin dare fa sai tace kada kunna nasna'u zalika ma'a man huwa khairun minka haka muka yi sannan akwai wanda ya ka haka muka yi man huwa khairun minki in akan riwaya shi ya haya ma amman huwa khairun minka akan ruwayar sauran sun kace abdullahi bin kaisana ko ba haka hujja ta mai karfi har zamanin annabi ta haka nan kun ba a ce mata dare ba sai yanzu aka ce mata dare hujja ta mai karfi kila fahimta illa dani illa asari ko hadisi bai zo gare ta ba mhm. liban daga shahidu mun kuma ga'iba ita tana ga'ibi kuma shahidu bai zo gare ta ba kuma wancan ba ce mata annabi ko wani abu ba ce gane kila ganin ta ra'ayi ne na shi yasa ta ce mai man huwa khairun minka yana da rai muka haka nan bari yanzu kai wata magana a shiga ka in ka san abin da annabi yayi baka ba ha gudun kowa ba wata magana wadda ta daji ka ga abin da ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba shi yasa asma'u daidai take babu wanda ya kada asma'u illa abin da aka cewa asarin ko hadisin bai zo gare ta ba kila an fahimci wannan sannan kuma tawili kai wani tawili wanda ba wannan ba to kawai kan ka na kan ka dinna kai kuma zai kada ka wanda ba su kai wani tawuli wanda ba wannan ba don wani na tawulin kokarin ya ce asma ita dai kaza kaza kaza to duk ya hada su habbai kenan gaba daya duk ya hada su duk ya kuskurantar da sahabbai Allah ya mu gane saboda haka hakikatan ba a jiwa cikin dare muddin dai akwai lahiya da komiya tabbata sai dai kawai in dai wani abu na daban akwai wasu wani wani abu wanda mutane ba su gane ba cikin aikin haji ba fa aikin haji cewa an kai ko kai wanga ko kuma alternative kai kaza in kaso ba haka yake ba shi ne kuɗi ya ce to shi bai iya zuwa mina bai iya kaza bai iya kaza bai iya kaza in ba ai ba mi aka yanka ali safa mai nawa sun ka kama shi saboda wuta ba haɗa mata an kamata ba ko ka yi ko ka ciyar ko ka ko ka yanke dabba a cewa an kai ayi shi shi ba gane ba da an ka ce ayi sai ka kasai ko ba haka ba ko kuma sai dama ta wuce ka har lokacin ya wuce ba ka samu yi ne ba tun lokaci na wucewa ga wani ibada tun da minaran ran takwas ga wata an ka ce je ko sai ran tara ga wata kuma ya wuce takwas ga wata baka shiga ba an fahimta darin muzdalifa ran tara ga wata na ko darin sallah ba ka yi haka nan ba ya wuce ko kaga shi na bai mu za ai sai aka ce to sai ka yi kafara ta toshe ma wannan laifin ko kuma mi ko kuma kana da uzuri karɓaɓɓe ga shari'a wanda baka yi wannan ko ba haka ba baka da lahiya ko ka kare ko wani abu baka yi aikin sai aka ci kuma baya ɗauka ka babu wanda za kuma sai wannan abin ya faɗi sai an kace ce to kai hadaya shi na fahimci wannan saboda haka ba cewa an kai ko kai ko kai hadaya ba shi an ka ce ba sai an kai kai aikin in baka samu yi masa na a baka horo cewa hada ya horo ta Allah samu gani وحدثني malikin annahu انه anna talhata ibn abdullah عبد a nisa'ahu wa نساءه min al-muzdalifa ila mina shi ma haka yake yana tura ƴaƴan shi da yaran shi daga muzdalifa zuwa mina haka akai kowa ya halatta duk da muzdalifa kenan ne ina abinda an ka ce in ka shiga muzdalifa an baka dama zuwa zuwa lokaci wata wata ya karkata وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم تقاونا أبو إمام مالك شينا تكبار فتوى يكره an karhanta ko ya karau shi imam malikin ko ko shi ɗaya daga masu ilimi malami imam malik ba san suna ne ba anan ya karahu shi yana ganin karhancin ramyal jamrati jiwa jamra har makawihina hatta ya dali alfajaru min yawmin nas sai alfil ya keto cikin dare makawihina. ko sai ce to kaga ai makaruhi daina makaruhi daina ko ehe ka gani sannan wa marrama to kuma ka'ida wanda ya ji wa kada duk kai faqad halala lahu ya halatta yanke dabba kai in ko ka yanke dabba ka ya halatta kai aski in ko kai aski ya halatta ka je ka za yi fada su sun kai ta dagwarwarawa dagwarware da aka yi ta in ko kaza to ya halatta ai kaza in ko an kai ya halatta ai kaza cikin daren nan sai mutum ya gama aikin komai kuma abin ban takaici in ya gama ya zo sallar su bayan kai sallar su ya zo ita kwana a zuhur ta a zuhur kuma lokutan na an lokacin aikin haji amma ita kwana ne a zuhur wa haddasa ni an maliki an maliki wa haddasa ni an maliki an عن bin urwa ta an faɗi mata bin بنت munziri yana cikin sanadi mai ban dariya suka ce daga malik daga hisham bin urwa ko sai ce an faɗi mata bin bintul munziri daga mata ta yawa amma ya faɗi sunanta ko madadin yace an zaujati ko an zauji ko sai ce an faɗi mata bintan munzir daga faɗi maɗiyan munzir kaga ana karatu ga mata ba komi kai karatu ga ka inda ya ta karɓa abin da baka sani ba shi shi hisham bin urwa da faɗi ma dama zariya guda suke duk shi dan urwa ita ko dan munziru da urwa da munziru wasu guda wasu guda abun zumunta na kila an gane wannan amma ita ko da ita saboda ita an mace kaga za ta shi shi karɓo wanga hadisi sun saurara ka jin an karɓo shi ita an mace annaha kanat tara asma'a binta abi bakar ita tana ganin asma ya bakar tasu kenan ko asma binta bakar tasu ta don da urwatu da munziru urwatu baban hishamu da munziru baban ita ma su biyu an gane diya abdullahi ibn diyan zubairu na ita ko asma ita wasu an fahimta kenan saboda kaka ta karbo ga kakarta eh sai tabba mijinta labari eh kaga kuma tun daga mace an karba hadisin shi ta shi kusa a irin yanayi mace ta kusa kusa ga mace ko ita ta ga asma binta abubakar bil muzdalifa a muzdalifa ta amuru allazi yusalli laha wa li ashabiha subha tana umurta wannan wanda limamin su wanda da ita da mutanen ta shi ka ba sallah da ita da mutanen ta shi ka ba sallah sai ta ba shi umurni yusalli lahum subha hina yaqulu al fajr ya tashi mu sallar subahi da wanda an fiye kefe ta bashi umurni kabu fata siru ilan mina ila mina sai ta hauta ta zuwa mina wala ta kifu ba ta ko tsayawa mash'arul harami hali biyu hali na farko ta kasance tana barwa tun cikin dare ko hali na biyu in ko ta ma samu jinkiri ta dan zanna idan an kai sallar subahin da sallar misalla ba ta tsayawa sai a kama a kora amma mun saboda annabi kai ko ya annabi sallallahu alaihi wasallam subahin yana tuwa ya tsaya mash'arul haram shi ta addu'a shi ta addu'a hatta asfara jiddan ko har gari ya waye katankar kabla an taqalu ash-shams ko fa ya dafa kamuran ta fito sai ya tunkuda to shi ko da tsara asiri ya keto sai ta ce ma yaron ta tafi tashi tashi tashi to Allah tashi ayi mana sallah ayi sauri ayi sallah ayi sallah ba ta ko tsaya ta su gangara su taimina saboda haka hali yi kenan ko ka tafi cikin dare ko ka bari da yin sallar subahin baka ne baka tsayawa wasu addu'o'i sai ka gangara amma gawa as-sibyan wan nisa'u kila an faci haka amma in kai maji ƙarya ke ba tsoho ba ba mace ba ba karamin yaro ba ni an na gudu sai ka bari a yi sallar subahin da kai kai azkaru azkaru subahi ka gama gab da haske haske ya tashi kenan ka tashi ka gangara da ka dai kai kokari ka nan kamuranta ya to kama wurin da kake Allah ya samu gani ina jin nan za mu sa insha Allah abinda muka fara da Allah shi ba mu darasa abinda muka kusure ina ganin son nake yi kare karatun cikin dai karatu bi ko uku don babin da aka he babe na babba babul jihadi eh babban babe na akwai mu da yawa ciki ina sai mai karatu bi ko uku insha Allah kamar suna da ne ba su wajiya malam malam Mustapha Buhari Sani wanda ka jan baki wanda ya ja mana baki jiya zai bude karatu a wannan a nan masallaci na cikin madira da kabilan hanya iddi zuwa kwakwara inda aka ce kwakwara da ka wuce nan nasiha fiye wata ɗan nan ka wuce nan cikin iddi ka ƙara ba gaba to akwai wata kwakwara a rijiya hannunka na dama to kana shiga lungun ka ƙara lankwasawa dama da ka shiga dama kuma ka ƙara lankwasawa dama ko wani masallaci wurin ko haka yake ko <laughs> to nan wurin akwai masallaci nan insha Allah nan zai fara karatu ran lahadi mai zuwa insha Allah eh eh mm tabiu shikenan insha Allah wala abdurrahman ce akwai da ka kawo nan kwakwa ma akwai dan agaji ko wani mai nuna ma inda za a yi karatun a manuhin karatu dai suna da yawa illa kasancewa karatuttuka dai suna dan karanci cikin mabera ko ba haka ba da ana yi to wasu sun dan an dakata karatuttukan to shi yasa aka bukari a farfado saboda ni saboda fahimtar wasu abubuwa na raunin karatun da sauran kuma wasu abubuwa su shigowa insha Allah ta'ala shi yasa za a sa karatun in Allah ya sa ah, lahadi aka kai mu kila za a ji bayani na budewa saboda haka muna kaita kowa da kowa a samu halarta ko da ne budewa ka zo an ka halarta to shi kenan alhamdulillah Allah ya samu dace ran lahadi mai zuwa da an yi sallar maghrib insha Allah za a fara Allah ya taimake mu shi malam Mustafa Buhari Sani shi zai insha Allah littafin da an ka ambata shine sayu fiqh sunna ko wanda adda shi to alhamdulillah wanda bai da kuma ya mallakai ko kuma dai duwa da hali yayi ko baka mallaka ba kana zuwa ka saurara hakikanin gaskiya shi sai suke suna yana suke tattafai da gwargwado an tace su mai su ya yi kokari in ba yan wurare can can can ba inda aka saba mai wajen fatawa wannan fatawa ce akwai irin su da yawa kuma yana cikin uhanin karatu ko ba haka ba a ba da abin da ya karanta kuma a ba da fatawar da ba tashi ba a auna a gawa ce ce mafi kusa da daidai Allah ya samu gani Allah ya taimake mu ina jin babu wani abu malam babu wani abu ta mike ba ko karanta ba ok to akwai sanarwa ta facebook da an ka buɗa eh gobinar ba akwai karatu eh lalle gaskiya akwai karatun zadul ma'adi fi hada khairul ibadi can markazin nurul islami akwai shekara manta insha Allah sannan karatuttukan da aka gabatarwa irin na jiya da na yau da na gobe da duk karatuttukan da an ka gabatar da aka gabatarwa an buɗa musu facebook wanda sun samai sunan ibrahim usman saboda haka kowa na iya likin a ciki eh yawa saboda haka kila za ku za ba ku bayani daga baya ko ko shi wasu waɗanda sun ka buɗe za su ba da bayani insha Allah ta'ala wanda duk karatuttukan za ka kama samun su cikin waɗannan ina ganin an akwai whatsapp hmm? ok akwai whatsapp da aka yi to kuma whatsapp sai wanda adda lamba ta da sauransu amma yin wannan abin da nika ambata na sai fi sunan da asarar lahadi insha Allah za a ba da bayanin shi wannan na facebook ila gobe insha Allah a wajen kato zadul ma'adi fi hada khairul ibad abin da muka fara da Allah shi ba mu da abin da muka so Allah shi gafarta muna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik